California uh, komai yana yin tasbihi in min shay illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu sai yana tasbihi da farko kawai fa halla ne ma ta waya in ma ra ko za ka yi ma ko ya yi kiki ne ka amma duk da zai zo da ruwa ba ko ruwa ya Allah ya zarge shi saboda a ji a samu ba shi ne suleiman sun yi tafiya ainihin a cikin daji sai suka nemi ruwa da suka nemi ruwa babu sai ya sai dawo da jiran tsuntsaye da ya dawo da jiran sai ba alhuda guda shi ne sai sun yi nemi na alhuda guda shi ne wanda babba babba yawa da ya yi biyu a fara sai ke ma lila ya ba na ganin ƙarya wanda an da gudu an kana ne da ba ko kuwa baya ne inda yanzu da aiki da jari kuma baya ne فمكث غير بعيد Menschen Yeah. 兄的呀。 المدني ورياسته فتح اليوم وفتت المتعة ثم رأت وهالها ذلك نعم ثم عملت إلى الإسلام فلا وانتقت المتعة التي تداوم لتقوى الشباب فأخذت وقائل الأكاد بما القاضي الا الملوك اذا da yau da ya da aljanu da tsuntsaye da mutane da dabbobi in kuma bai karɓa ba to a nan Allah ya tsaye haka bai karɓa ko sai sun yi kawo sai da za ta yi na'am ita tana kasar yaman saba na yi kilomita na zuwa sana'a nan ne kasar yaman a yanzu shi kuma yana farasu yana can a ainihin sha can inda rashin mamaye su da haka zango zango a gari suna dubawa suna ba su labarin tahowar da suka kusa fitowa sai ga tun da mai mulki ce ya yi wani abu da zai ba ta mamaye da farko dai ya san an ba shi labarin yadda ta killace wannan gara na biyu kuma an ba shi labarin cewa tana da kuma irin na ainihin dabbobi to sai shirin su guda biyu dangane da gado wanda ta killace matuƙar killacewa sai ta aljanu ta ta ce ya aiki da mara ko jama'a an fara wasu kuma su a yi kuma ya fi da aka

don ka ba ta mamaki da gwada mata mulki ya yawo na da fara ibirki min aljini wani gagararre daga cikin aljanu wai wanda yake yin abubuwa na ban mamaki fiye da sauran aljanu shi ne ibiri suke ana cikin biyu kawai an tafi wani mafana zan zo a da shi kafin ka tashi daga fata kamar zaman fata da ake da zuwa